karatunmu na jiya mun kwana ƙarshen aya ta shida kira da Allah subhanahu wa ta'ala yayi ga dukkan mutane baki daya cewa su kiyayi rayuwar duniya su kiyayi shedan zai rufe su rayuwar duniya za ta rufe su inna shaytana lakum aduwwun Allah ya ce kuma lalle shaytan baki ne gare ku fattake duhu aduwa ku rike shi abokin gaba da kyau su babu hisbahu li yakunu min ashabis sa'ir yana kiran jama'ar sane ta tawakkal sa domin su zama yan wuta duk lokacin da ka ganka akan wata turba ta shedan to iya makurar hanya iya inda za ka isa shine zuwa ga azabar mutum bai taba hawa kan turba ta shedan kuma ya kulle zuwa ga alkhairi saboda haka kuka yi magana akan abubuwa guda biyu abu na farko ka kiyaye duk wata hanya ta shedan ka kiyaye duk wata hanya ta shekar ba ka san a ina al'amarin Allah zai ce maka wannan yana daga cikin mafi haɗarin abin da rayuwar duniya take da shi shine ba ka san a ina za a ɗauke ka shi kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ajiye ka'ida ma rayuwar ɗan adam a a'malu bil khawatim annabi ya ce rayuwa ba farkon ba ƙarshen bari an ta Hajji da kai an yi kiyamun laili da kai an kayi sadaka kayi duk abin da za ka yi sai ƙarshen ya zo ya ɓaci to ƙarshen da shi za a hukunta ka duk yadda mutum ya ɓata abin da ya ɓata a baya sai ya zo ya gyara kuma ya ƙare a gyare to a gyare za a karɓe shi duk yadda mutum ya gyara saboda ka duk abin da muka yi a baya ajiye labarin ka yi fatar samun sakamako amma dai a ina za a cin maka a ina za a cin maka malama da bilkawati ayyukan da duk muke yi ba farkon ba ƙarshe to kullum ka samu kanka a inda ka samu kanka ka dinga tunani a wannan waje da ka samu kanka za ka iya rabuwa da rayuwa za ka iya rabuwa da rayuwa saboda ka inda ma yadda ofis su hule ya kuma min asar da sai wallahi duk na yi da ji ake magana a kan shekan shekar kan nisance shi kan nisance hanyarsa soyayya ce kan ba a so ka zurfan wutan domin in dai ka bi hanyarsa in dai ka bi hanyarsa to ba za ka taɓa tsira ba to Allah ya sa mu dace Allah ya mana muwafaq to za mu tashi farkon aya ta bakwai sai Allah ya ce بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير الذين كفروا waɗanda suka kafirce ma Allah lahum azabun shadid Allah ke suna da azaba na tsanani ranar alkiyama yana daga cikin mafi munin matsaya da bawa zai tsaya a kai a tsaya kafirce ba kafirce allazina kafaru Allah ke waɗanda suka kafirce ma Allah lahum azabun shadid suna da azaba mai domin wanda ya kafirce ma Allah ta kowace fita wanda ya kafirce ma Allah to ya yi faɗa ne da Allah ya karyata Allah ya musa Allah ya karyata manzannin Allah ya karyata addinin shi yasa Allah ya kira shi mafi shirin halittu innal ladina kafaru min ahli alkitabi والمشركين إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة إن الذين كفروا من أهل الكتاب إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين وأن سوى كاسر فيما الله بكتكين أهل الكتاب والمشركين إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها التي سنة وترجع لما أرقى أبدا الله سيقول أولئك هم شر البرية التي سنة وفي شر البرية duk wani halittar Allah har kwari mafi sharri Allah ke kafi mafi sharri kafi duk waɗannan kwari da su suna tasbihi ga duk wanda ya kafin ce ma Allah in ka ji ana abu kaza kafinci ne karka yi a'a fito na fito da Allah ne to fito na fito kuma ko da iyayenka bai kamata ka yi ba كافر بتونا كتو ده أولي هو إن شر الدواب إن, شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الله يقول إن شر الدواب عند الله الدابة اسم لكل ما يدب على الأرض دك أبن لك يتفيها أبايا أنا أتري بش الله يقول إن شر الدواب عند الله mafi sharrin dabba da ke tafiya a bayan kasa a wajen Allah allazi na kafar Allah yake kafirai mutum na ƙarshe masharranci mutum na ƙarshe mara albarka Allah ce kafiri duk lokacin da kaga ana ce ma abu kaza kafirci ne ka kiyaye wa abu kaza kafirci ne kana so ka isa ne zuwa ga mataki na ƙarshe na Allah waɗansu kafircin sun karyata Allah su kai karyata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su karyata musulunci su kai ba su yarda tabbatuwar Allah tabbatuwar Allah shine mahalicci tabbatuwar addinin musulunci addinin Allah ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne hankali illa yi ma bai fahimta hankali illa yi ma to me za ka yi musu to waɗansu suna nan su Allah ma ba su yarda da shi to abubuwan da suke faruwa halittu ba suka ce nature eh, ne nature ai ba za ta sabu ba ai a ce nature ba zai yi ba lissafin inda za a yi shi dalla-dalla ba zai yi ba to ya za a yi nature idan ba nature ne dokto kamar yanzu yadda muke nan aka kawai yanayi ya samar da mu to wannan yanayin kuma shine ya samar da mata kenan ba fa an yi mata don mu ne mu don mata ba dukan mu kawai yanayi ne sai muka samu kanmu kuma da aka zo zama sai aka dace hankali zai karbi wannan <coughs> ai kana ganin mace kana ganin namiji ka waɗannan dama an shirya abokan zama ne ba zai yi wa'am haka kawai su samu sunansu ba zai yi ba inda hankalin da da jirgin ne su su dama kawai yanayi ne ya samar da su inda ma ba maza haka kawai za su ci gaba da rayuwarsu su mu ma haka yanayi ya samar da mu to kuma da aka zo aka haɗu shi kenan kuma sai aka dace kuma haɗuwar sai ya zama shi ne ake kyankyasan sauran mutanen da za su rayu a duniya amma ba ba shirya shi aka yi da kawai yanayi idan mace tana da juna biyu daga lokacin da na naƙuda ya tashi haihuwa ya taso to duka maman ta sai ya cika da madara ana shirya matsan da za ta haifa abincin da zai ci wadda tun daga shekaran jiya jiya zuwa shekarun baya ba madara a jikin maman. tana haihuwar kuma sai ya karɓi maman sai ya sha saboda shi ba za a ba shi tuwo ba ba za a ba shi shinkafa ba ba za a dama mai kunu da sha ba wannan madaran ne kuma madaran sai gashi da haihuwarsa da samuwarsa a lokaci guda yanzu wannan ba tsara shi aka yi kawai yanayi ne kawai kawo haka sannan ta ci gaba da shayar da ɗanta lokacin da ta yaye shi kuma ta yaye shi yanzu ya fara cin abinci kuma madaran sai yi yanzu duk wannan yanayi ne kawai kai hankalinka zai baka wannan ba tsara shi aka yi ba gaskiya wannan ake ba tsara shi aka yi kuma ruwa ma da ya samu a duniya yanayi ne kawai shi ma ruwan ba wai don mu aka yi ba kawai yanayi ne samar da shi mu ma yanayi yadda ya samar da mu to shi kenan kuma da aka zo sai aka gane mu kuma ba za mu rayu ba ruwa ba yanzu wannan bisa ta hankali zai karfi shi ai da zai yi kuma abin takaici shi yanayin har yanzu an yi a yi wani tsari a duniya na girmama shi tun da akwai ranar iyaye na duniya akwai ranar kansa ta duniya akwai ranar kaza na duniya ya kamata a yi ranar girma mai neto shi ma na duniya ai neto ya yi kokari inda haka ne wanda ya yi kokari ya yi kokari na fito tun da ya samar da waɗannan itatuwa da suke ba ku oxygen an ya kamata a ce akwai wani kara shi ma da aka nishi hauka da to yanzu hankali ne karɓi wannan yanayin ce wai ba zama aka yi aka tsara shi ba ba zai yi ba haka kawai kwatsam abubuwa suke ta faruwa kuma gashi shi yanayi shi kansa ne kan yanzu ana ta roƙon mutane kar a gurɓata yanayi a daina tsarin itace shi yanayin ya samar da mu amma ya gagare ya kare kansa yanzu mutane ake roƙo kuma su kiyaye yanayi saboda ɗumaman yanayi a ya kamata ne so kawai ya warware matsalarsa da kansa in dai zai iya samar da ni ya bani wannan basira da hankali shi kuma a ce ana tsare zuwa yanayin yana gurɓacewa kuma a ce sai an dawo an mu yanayin zai gurɓace yar waje na dumama ai ne to kawai sai ya aikin sa wada eh amma duk wanda ba da imani haka Allah ke kiransa wawa yahudawa ka dubi gogewarsu a duniya sai ka ji Allah yana da ya kulu su faha uminan الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم idan ba goma sha ba ai ba zai yi wannan lissafin ya fito maka cewa ku Allah to in kuma ka yarda akwai Allah to shi bai da so in dai ka yarda akwai Allah Najeriya ka yarda Allah ne ya yi ta yanzu bai kamata a kundin da a ware shi wani abu ba aka ware ma yara hakokinsu aka ware wa matan haƙoƙinsu aka ware wa 'yan ƙasa haƙoƙinsu aka ware wa ma'aikatan haƙoƙinsu in ka yarda shi ya yi ƙasa shi kuma ba a ware ni kuma ba a ce kawai secularism ne babu maganar addini shi Allah ya haƙura kowa na da haƙƙi amma shi Allah ya haƙura jama'a mun fahimta saboda ka in ka yarda akwai Allah ya kamata kuma ka yi tunanin akwai hakkokinsa a kanka na abubuwan da suka shafi rayuwarka ka. to shi ya sa mafi sharrin halitta kafin mafi sharrin halitta kafin karka yarda wani abu na kafirci ko kafirai wai ya yi tasiri a zuciyarka a matsayin abin gurgi karka yarda Allah ya ce wallazina amanu wa amilus salihati amma waɗanda suka yi imani suka aikata ayyukan bari mu'minin nan ko lahum maghfiratun wa ajrun kabir Allah ya ce suna da wata irin gafara yafiya da rangwame da Allah zai musu wa ajrun kabir da kuma wani babban sakamako ne gidan aljanna imani aiki ne amin wallazina amanu Allah yake waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka aikata ayyuka na kwarai lahum magfiratun suna da gafara wa ajrun kabir da kuma babban sakamako a gaba ga Allah ranar kiyama shine imani shi kuma imani hmm. shine zaran da ke kulla alaka tsakanin bawa da daga inda aka ce kayi imani to ka shiga cikin shadul na ubangijinka ka shiga cikin waɗanda zai kula da su ka shiga cikin waɗanda yake ji da su kamar yadda kafirai sai ka wa wallahu la yuhibbul kafirin Allah ba ya son kafirai to abinda zai sa ya so ka kuma imani mafi tsadar kyauta da Allah zai maka a rayuwa shine azurta ka da imani annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa inna Allah yu'ti ad-dunya man yuhibbu wa man la وفي رواية يؤتي man من يحب ومن لا يحب Allah yana ba da duniya ma wadda yake so da wanda bayi so yana ba da kuɗi ma wadda yake so da wanda bayi so mutum ko zagin Allah yake Allah zai iya ba shi inda ya kuɗi ne yuɓi duniya man yi hibu wa man la yuhib Allah na ba da duniya ma wadda yake so da wadda bayi so ya ba shi mulki ya ba shi dukiya ya ba shi lafiya dukkan rikitan da ake samu a duniya Allah ya kamba bashi sai ce wala yu'til imana illa man yuhibbu amma bai ba da imani sai wanda yake so fa a a'afahu Allahu dina faqad ahabbahu annabi yace duk wanda kaga Allah ya bashi addini ya bashi imani Allah na son ta ne Allah na son duniya kam Allah na ba da ita ma kowa mai imani da maras imani amma bayi ba da imani sai ma wanda yake so duk lokacin da ka je ka kunshi da imaninka ka gaskata Allah ka gaskata dukkan waɗannan rukunai na imani to alamar soyayyar Allah ce gani saboda kana daga cikin falala da za ka doje wajen godiya ma Allah akan goma ta arziki da ya maka shine da wannan imani walakin Allah habbaba ilaykum walakin Allah habbaba ilaykum al-iman wa zayyanahu fi qulubikum وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم ولكن الله حبب إليكم الإيمان الله يتألى ليسوء يرمكم الإيمان وزينه في قلوبكم يكاية رمكم دشين أتكين زكاة إذا أنت مكافر تيني كجباك جلالة كان كامان إذا أبو, أبو إيماني ينا باكش أو ينا كايتا دكين Allah ya nuna maka walakin Allah habbaba ilaykum al-iman sai dai Allah ya soyantar muku da imani wa zayyanahu fi qulubikum ya kayatar muku da imani a cikin zuciyarku wa karraha ilaykum al-kufra ya kamatar muku da kafirci wal fusuka wal isyan da fasikanci da dukkan sabon Allah ulaika humur rashidun Allah ya ce waɗanda suka zama su ne sai ce fadalan min Allah wa ni'ima kuma falala ce ta Allah kuma ni'ima ce wallahu alimul hakim falala ce ta Allah ni'ima ce Allah yi ka musulmi mu'mini falala ce ni'ima ce ba wani abu da zaka kaje ido a duniya ka ganshi a matsayin arziki mafi kima da Allah zai ma kamar kimar imani bukatar rayuwarka da imani ya fi bukatar rayuwarka da abin da za ka ci ko abin da za ka saboda ka yi maintainin imani duk abin da aka ce mana sauye imani ka kaurace mishi duk abin da aka ce maka yana rushe imani ka kaurace mishi duk abin da aka ce yana haɓaka imani ka zance mishi domin imani yana hawa imani yana sauka innal imana yakhluqu fi jawfi ahadikum annabi yace imani yana kodewa yana sudewa yana lalacewa kamar yadda tufa take kodewa annabi yace ku yi kokari wajen roƙon Allah ya jaddada muku imani kai ma kanka aiwatar da imani in ya karu sai ka ji ka wani wali wali eh randa kuma yayi kasa kasa kai ma sai ka ganki kuma ba kyau yana hawa yana sauka ran da wa'azi ya kama ka da kyau sai ka ji imanin ka ma daban ne yanayin sallar ka ma daban ne to yana hawa yana sauka sannan dukkan abin da zai shiga tsakanin bawa da Allah jama'a shi ubangiji abin da ke dubawa imanin da karfin imanin Allah yau inda al'ummar musulmai za su fahimci wannan gaban da kyau to da insha Allah za mu yi wani yunkuri da za mu samu nasara a rayuwa duk inda ka ji Allah ya ce zai taimake ku zai tallafa muku zai kawo muku agaji zai shiga cikin hidimanku shi bai yana magana ne akan masu imani ba bai yana magana akan musulmai ba wannan yana daga cikin abin da da yawa mutanen mu ba su ba. shi Allah ba yana kallon ku a matsayin ku musulmai bane hmm. yana kallon ku a matsayin masu imani saboda ka duk lokacin da zai shiga hidimar ku tsayuwar imanin ku shine dalilin da zai sa ya zama gatin ku Allah ya ce wa laqad arsalna min ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد الله يجي ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم حقيقة من أيك منزلني ديوا كافٍ زوانك كيف أنزل الله صلى الله عليه وآله وسلم ila qaumihim zuwa ga al'ummominsu fajabuhum bil bayyana, manzannin suka zo wa mutanensu da hujjoji bayyanannu amma sai suka tashi su yaki manzannin Allah ke fanta kamna min allazina ajramu Allah ke sai muka damki muka azabtar da su mujurmai waɗanda suka kafirce ba abinda manzannin suka zo da shi Allah sai ce wa kana haqqan alaina nasrul Ya ce ai hakki ne akan mu taimaka wa mu'mini kun ji mu'mini ko to duk inda ka ji Allah ya ce zai taimaki wani maganar imani wa kana haqqan alaina nasrul mu'minina hmm. Allah yace hakki ne akan mu Allah ya zamu taimaki mu'mini inna lanansuru rusulana Allah yace lallai zamu taimaki manzanninmu wallazina amanu da masu imani في الحياة الدنيا أنا الرأي والدنيا ويوم يقوم الأشهاد التي درند شهدنا سبحانه دم بعد شهيدا أكبر الله شهيدا من القيامة الله كذا متي من كثيرا من الإيمان دم ما مهمنا بعد إن درك كثيرا مكان ريت متي مسلم ثم ننجي لنا والذين لنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا الله يقول زامو سيرة تسدم الظلم لما في إيمانه فيتي كذلك حقا علينا أي حجي لأكم ننجي المؤمنين متيتي مؤمنين متيرة تسدم المؤمنين a wani ku yace wallan ya ja'ala Allah Allah yake wallan ya ja'ala Allah lil kafirina ala al mu'minina sabila Allah ya yake bazan taba ba da dama makafirai akan mu'minai ba amma inda kawai don ku musulmai biyan da za su yi tare da ku za su kwankwane karuwansu tare da ku za a nuna duk abin da za a yi tare da a nan sai ku yi abin da yake gaba gari ai a nasu da salama ya ba hmm. idan ta bayi a tun biladina wa a kastun asnabar ba wa rabitun bizar wa tarattumul jihada sallam allahu alaikum dullan la yanzu uku hatta tarji'u ila dinikum annabi ya ce idan ta bayi a cin bil'ina idan kuka fara harkar saye da sayarwa da riba a ci idan ta bayi a cin bil'ina in kuka fara harkar cin riba bai ul'ina wani nau'i ne na harkar riba da ake yi cikin dabara mutum ne zai zo neman bashi ya ce yana so a bashi bashin dubu ɗari sai ce to dubu dari nan babu su a hannu amma ga siminti inda za ka ɗauka za ka iya sayarwa ka in ka samu sai ka damu da kuɗi na to in yi ɗauki simintin kuma shi ɗin sai ya sayi simintin a farashi kasa da farashi da ya sayar mishi kaga aini ba an mata inda rake, amma an ci yanzu ya bashi kuɗin ne kawai ya ce karo mun sai ya bashi mashin ya ce za ka iya sayarwa to in ya je sayarwa kuma shi sai ya saya in ya sayar mai a dubu ɗari biyar ne sai ya saya a dubu ɗari hudu da hamsin tun da ya san matsalar ba ai ba na hawa mashin ba ne to in ya zo dawa sai ya kawo dubu ɗari biyar annabi ya ce in dai za ku cire ba, wa akattum aznabal baqar wa rabitum bil zarki za ku mai da hankali akan kiwo noma da kiwo shine a gaban ku wa jihada ku bar jihadi ku bar hidima don ci gaban addinin Allah sallallahu alaikum zullan Allah zai dora muku wani irin kaskanci la yarjibu hatta tarji'u ila dinikum ba zai ɗaga kaskancin ba sai ran da kuka dawo kan addini a wani kuce ta da'a alaikum al'umma annabi yace kafirai za su muku rina yace yadda ake sa abinci a gaban maciya abinci kowa ya ya faci inda yake so annabi yace kafirai za su muku haka saboda ka Allah na shiga hidimar ku ne lokacin da kuka tsaya da shi shine in tansurullah yanzu amma kana musulmi kai ne sani kana musulmi yankan aljihu kana musulmi kidnapping kana musulmi komai duk abinda abinda ya bambanta ka da shi arnan kawai sunan duk aikin da yake yi kana yi to ya Allah bai shiga cikin sha'ani ba saboda ka Allah yana magana da masu imani Allah yana magana da masu imani zai taimake su zai kawo musu ɗauki zai shiga cikin al'amarinsu zai zama gatansu ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا الله يتي الله شيني قاد أما سيماني وأن الكافرين لا مولى لهم الله الكافرين ما صدقاني su da barbarunsu kawai shi ne gadinsu Allah ya samu dace Allah ya ce wallazina amanu wa amilus salihati waɗanda suka yi imani suka aikata ayyukan kwarai da kuma magfiratu suna da wata irin gafara a wajen Allah wa ajrun kabir da kuma babban sakamako to sai Allah ya ce asaman zuyyina lahu su'u amalihi sara'ahu hasana فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون ذكرت الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وأمنوا الصالحات يا أبن درجني أكم ونن آية in za mu yi kwana goma za mu iya kare su mu gama bayani kan shi ne wani yake cewa ai bara an karatu a suratul fatir bana ai in da a shekara goma kullum suratul fatir kullum za ka ji karatun sa in duk malamin da suke tafsiri a Najeriya za su kowa ya kafi suratul fatir in ka je ka ji tafsirin wannan in ka ji wannan za ka ji abin da ya fito da shi wannan bai fito da shi haka ne masu yanzu ka ɗauki farkon sura hmm. mun yi magana akan alhamdulillah ya fajar da samawa iya abin da muka muka takaita hmm. shi ne Allah ne ya kadaita da yabo da godiya da lafazin alhamdu hmm. to inda za mu sake dawowa ba mu karanta alhamdu mu aje wannan layin mu dawo kuma in ka ci abinci ka ce alhamdu ne ba ba an ce alhamdulillah ta kira samadu ba ba a ji ba mu yi wannan bayani a wannan to in ka ci abinci ko ka sha ruwa ka ce alhamdulillah yana daga cikin abin da Allah ke sa hannu yin bai ya yarda da kai kace abin da kai inna Allah la yarda 'anil 'abdi hmm. an ya'kula al-akla aw yashraba ash-sharba hmm. Allah na yarda da bawa ba muna neman yarda Allah ba hmm. radiyallahu ankum wa radu ankum to in kace abinci kace alhamdulillah ko ka sha abin sha kace alhamdulillah to wannan layi su kwatkwata ma ba ba ma ta doshi jama'a mun fahimta banda kasafin alhamdu yake shiga cikin tarbi hmm. to shi inda za ta shi kadai a yi bayanin a sake ɗauko tsoron daga farko hmm. duk bayanan da aka yi za ka ji sabon bayani ne bayi da alaƙa da wancan bayani ai shi ƙur'ani ba ta wani an ne. <laughs> jarida ta yi karanta da sau da ya kasance karanta ya ji ba da inda yanzu akwai malamin da yake tafsirin suratul fatir shi kuma ka je ka dauki nashi zaka ji bayanin sa bai da alaka da namu kuma dukan ilimin aka bugo da shi aka fito da shi ai maganar Allah ne tun shekara dubai ake tafsirin har yau ba a kuri shi to ai maganar Allah ne akwai da yake sai kuri maganar Allah ne haka za a yi sai har kashin kiyama ran da wani kuma ya zo ya zauna ya kallo ta sai ka ji kuma sabuwar tafsiri kuma shi ma bai isa ya kure abin da ke ciki na ayoyin Allah ba Allah ya ce Aba man zuyyina lahu su'u amali yanzu wanda aka kayatar mishi da mummunan aikin sa fa'abu hasanan ya gaishe a matsayin abu mai kyau an dawo kai shi ɗan gidan dama ai ya faɗa a gaba ga Allah mun karanta qala rabbi bima agawaita qala rabbi bima agawaitani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in إلا عبادك منهم المخلصين تو ياي حواشي أجبك الله قال ربي يا أبنجتي بما أغويتني سبو دتا بدني دكي halakar da ni da kai la'uzayyinan na lagun fil arzi Allah zan kayatar musu da saƙon Allah da kafirci a bayan kasa wanda uku yadda mu ajma'in zan halakar da su baki daya to shine anan sai Allah ya ce afa man zuyyina lahu su'u amalihi yanzu wanda aka kayatar mishi da mummunan aikinsa fara'ahu hasanan ya fara ganin abun mai kyau ne Allah ya yi jiri da wanda yake tsaye a kan shirya wanda yake kallon mummuna a mummuna kyakkyawa a kyakkyawa daga ran da kaga wani abu da sakon Allah ne kai ka gamsu ka yarda sakon Allah ne amma yana burge ka to wannan tarkon ta kama daga ran da ka san wani abu sakon Allah ne amma yana burge ka wata ko kaya za ta sa ta yi dress irin wadda Allah da manzon Allah ba su so irin shi kuma yake burge ita kanta ta san shigantar Allah baya ta san shigantar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam baya su to amma ita kuma ba za ta yi wanka mai kyau ba sai ta yi wannan to an kayatar mata alkawarin shedan kenan ya kama wani aski wannan da kaga aski irin wanda Allah baya so manzon Allah baya so shi kuma irin askin da yake burge shi to daga ran da ka ga abunda da ka san sabon Allah ne kuma wannan abun shi yake burge ka to wannan tarkon ya kama ka shi kuma shaidan na daga cikin hanyar da yake bi ya maka shigo shigo ba zubi wannan mummunan abun da Allah ba su abun da Allah ba su ai mun karanta yadda ya faɗa gaba ga Allah to zai yi ta ƙayatar da abin ya yi ta ƙayatar da abin ya yi ta ƙayatar maka da abin har ka gamsu da abin har ka gamsu da abin akwai wanda wannan zina da kaga zina wannan hmm. inda za ka samu mutumin da ya manyanta zai ce shi tun da yake a duniya bai taɓa zina ba akwai wanda suke ta baka muri kurciyar ka baka muri kurciyar ka saboda ka zinan shi ne moran kurciya a baka bata kurciyar ka bai haka ne haka ne to shedan ke kayatar wa mutane muna da ayyuka sau da daga lokacin da kaga wani abu sabon Allah ne ya fara burge ka wallahi ke sauri ka nemi tsarin Allah kuma ka sa shamaki tsakanin ka da wannan ka sa shamaki tsakanin ka da wannan duk al'ummomin nan duk al'ummomin nan da kaga an alakar da su hmm. wallahi shedan abin da ya musu hmm. ɗaya bayan duk dukkan ɗaya bayan ɗaya. zai zo ne ya zauna ya kayatar da abun ya kayatar da abun kai in ma baka gama gamsuwa ba irin kana da ɗan ƙarfin imanin nan to sai kuma ya nuna maka wata kunu min ba'adihi qauman salimai ai za ka iya tuba haka ne haka ne haka ne ko ne muka wannan da kake gani yana daga cikin abin da mutane musu shi shedan in za ka buɗe wayar ka kalli wani abu abinda mutane ba su gane ba idan ka kalli albasha ko ba to lokacin da ka kallon idon ka kan yi sibin abin da ka ganin a ka idan ka yi wasa nan gaba wallahi ba ka isa kamar abu sai ka ga wannan ba wai in karga wannan din ya ci ba kenan yanzu wadda kuma yake cikin memorin ka shi zai ci gaba da haddaba kallo annabi ya ce kifiya ce da shi wadda take da mugun yaki in dai za ka kalla to kar ka ɗauka duk lokacin da kake so kuma za ka bari a duk lokacin da ka kalla kana sai bin ɗinsa a memory kana ajiye shi to duk ran da abun ya tashi kuma abun sai ya dawo to haka yake musu wa adam wa adam wa qad bayyana lakum min مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين نعم. وقارون وفرعون وهامان ولقد <laughs> جاءهم موسى بالبشر بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين الله يسي وآدم عداوة وثمود دسموداوة وقد تبين لكم من مساكنهم الله يسي أيها ساشن جدا جنسي أبين لكم في الله يسي وزين لهم الشيطان أعمالهم شيطان ne ya kayatar musu da munanan ayyuka ce musu ai abu kaza idan an yi kaza ne je an yi bayani yadda yake zuwa da wa zayyana lakum shaytanu a'malahum sai ce fa saddahum an sabil sai ya kange su daga hanyar Allah ai da ba ya fada a gaba ga Allah la aqudan lakum siratan mustaqim zan dace hanya ba daidai ce wa kanu mustafsirin Allah ya ce kuma suna da basira da za su iya ganewa amma sai ya saka musu waɗannan abu duk rikicin da aka yi da su annabi salihu da su annabi shi ya je ke saka musu yadda za a yi saka wa karuna wa fir'auna wa hamana yace to da karuna da fir'auna da hamana duk shi ya musu wannan saka jama'a mun fahimta wannan kissa na suratul naml wajadtuha wa qawmaha yasjuduna lish-shamsi min دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون بوترى نسكي وزدتها وقومها الهدى كنت لا تعلم ما تر لإتى دمتا ننتا يسجدون للشمس من دون الله سنة بوترنا با الله با سيتي وزين لهم الشيطان أعمالهم شيطان يكاية ترمسوا da waɗannan munanan ayyukansu fasaddahum Ali sabili ya tsare su daga bin hanyar Allah fa hum la yahtadun saboda ka ba su kai shirya ni jama'a muna Na. shi ya tsara musu saboda kana zaune a wani waje kai kana ganin kamar kai da tijo da tijo shi damuwarsa ka mutu abin wata ran a sai an je dauko gawanka a bayan gari shi iya bin da yake so ke kai kana ganin ai kana kaza kana kaza duk wannan sake-saken yanzu yan uwan annabi su da suka tashi kashe annabi su ba shi fada musu ya ce musu kuma ku yi daga baya ku zo ku tuba amin su abu jahalin hmm. shi ya kai su Bada shi ya kai su Bada wallahi ana nufi shi ya kai su Bada abu amma <laughs> shi ya kai su yakin badar duka a ranar aka zubda jininsu zaratan makiya Allah mutum saba'in aka zubda gawansu a badar aka kama mutum saba'in wallahi shi ya kitsa musu kawai a haɗi badar suna bite ana tattaunawa sai gashi ya zo a cikin sura ta sura ibn malik hmm. wani babban jagora ne kamar kai ne a ce kuna wani mutum da a yi wani aiki ko za a shiga wani ƙauye da'awa ko wani abu sai wani ya zo mu a sifar mai kuɗi na ku ko kuma na gari sai ta a shirya tafiya kawai ba na shirya tafiya ba kawai sai zo musu a sifa a sura ta suratun numanin shi kuma dama yana cewa kawai a komi dama kawai duk za a shirya inda kudin kajiyun gama ta ajiye kawai shi zai ɗauki nauyi <laughs> kuma wata wallahi da togensu na shiɗan aka zauna aka yi miki ya ce musu ba ba komai a wuce a yi <laughs> wallahi fita a matsakansu na ƙarshe Allah وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب إيه. لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال وقال إني بريء منكم إني إني أرى إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم الله تكتون لوكة الشيطان يكايتر وقرنشابا منا لأيكس وقال يتنسوا لا غالب لكم اليوم من الناس yau ta duniya in da su haɗu ba za su iya kan ku ba wa inni jarun na kuma yake ina tare da ku wallahi shi su raka ta malik din sai da ma aka gama yakin aka dawo aka ce ai kai ka dawo da yace ni ban san ma kun tafi ba <laughs> wallahi shi shi ne zama an tafi ba amma kun gane yan uwa shi suraka ibn bin malik da aka shiga sifar hal kamar me kudin da aka ce zai dau nauyin ku sai kun je ma an gama komai sai to ai ban da labari ma kuma gashi har da shi aka zauna bi wa izayyana lahum ash-shaytanu a'malahum Allah ya ka tuna lokacin da shaytan ya kayatar musu da munanan ayyukansu wa kana yati musu la ghaliba lakum al-yawma minan nas ba wanda zai yi kalaba a kan yau daga cikin mutane wa inni jaru da ku in ina tare da ku falamma tara a fiyata hmm. lokacin da zuga biyu aka ga muminai ga kafir waɗannan suna kallon wannan waɗannan suna kallon wannan na kasa ala a akibaihi sai ya sa ba sai ya fara baya baya wa qala yace inni bari'un minkum ba ni ba inni ara ma la tarawna yace ina ganin abin da ba fa kai, ka san abadar wato tawaga tawaga Allah ya dinka saukar da malaka har malaka jibril ya yaki mata تستجيسون ربكم فاستجاب لهم أنكم بقلب من الملائكة إني ممدكم بألف من الملائكة مردفين سورة آل إمران التي ولقد نصركم الله بقدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين أمبادي يا بروين لما تحسن أوجه kibiri duk ya kwasu na kasa alaƙa kibiri ne ya fara baya-baya yana fita a taro wakali ce ni bari in umminku ba ni ba In ni ara ma la ya ce ina ganin abin da ba In ni inni akafu Allah ce ni da ina tsoron Allah to amma su da ce musu la galiba da kumuli yau ma minan nasi wa inni darul lakum aya su abu kuna fahimta to yanzu wani haka ana tana abun to in an sha ruwa ina zuwa shi zai kai ka Allah duk wannan shirye shiryen in an sha ruwa zaka je ka same ta kaza kaza kaza shi zai kai ka <laughs> ka je ka cinye azumin ka a wajen <laughs> haka ne to in aka yi mummunan aiki annabi ya ce bi da kyakkyawan aiki kai ka yi kyakkyawan aiki ka bi da mummunan aiki ai an yi asara wa'adbi sayyi'atul hukm lokacin da mutum yayi ba daidai ba ya tuba ya gyara yayi kyakkyawan aiki kai kuma kai kyakkyawan aiki sai ka zo ka bi shi da mummunan aiki haka ne da yawan mutane ina gaya maka watan ramadan watan ramadan ran sallah wallahi da karuwai suke wuri ran sallah da karuwai suke wuri haka ne ka yi azumi talatin a ramadan ka je ka yi buɗe baki da zinan wani ran sallah ran sallah da karuwa zai wuni haka ne to duk shi ɗin ke shirya maka wannan abu kuma wallahi iya damuwarsa a ce an ɗauko gawanka ka mutu da karuwa a hotel shi ta kai mishi kun rabu lafiya ce kai kuma can da zai ta ƙare maka da ubangijinka ai ko a filin alƙiyama an yana faɗa وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا, تموت فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وقال الشيطان لما قضي الأمر bayan an yi hisabi an gama komai a filin alkiyama to shi ɗin zai jawabi wa jama'a zai ce inna Allah wa'adakum wa'adal khalq Allah ya muku alkawari alkawari idan kun yi imani kun yi aiki mai kyau ga sakamakon da zuwa wa wa'adtukum ni kuma na muku alkawari fa ta. fa akalaftukum to gashi na saba muku ban cika alkawari ko giya ko wiwi ko sigari ga mutum na sha wai yana so ya samu dama dama Ba a na dama dama ina raka samu kwanciyar ina kwanciyar hankalin yau sai ka sha na gobe ma sai ka sha na jibi ma sai ka sha to ai yawan shan ma rashin kwanciyar hankali ne saboda ka wani abu ne da zai zama sanadiyar taɓewar ka a duniya da lahira sai ya saƙa maka za ka samu sauƙi da shi so idan ka biya mishi ka je ka sha taban ka sha wiwi ka sha kaza ka sha kaza a anguwar ku kawai kimar ka da za ta zube ko ba shi kare ma ba ba ka yanzu ka samu hutu an to haka zai yi ta fata yace to na saba alƙawari hmm. ma kana liya alaikum min sultan yace amma ba da ƙarfin tsiya na sa ku kai wa'annan abubuwa illa an da autukum jabtun ya ce da awa ne duka amsa ne lumu talumuni wa lumu anfusakum zai cikar ku zarge ne ku zarge kanku ma ana bi kun wa ma antum bi musriki yace ba zan iya muku komai ba ba zan iya ceton ku ba da ku cece ni inni kafartu bima ashrakum minkum kuma na kafirci ma duk hada ni da Allah da kuka yi ya ba ku umurni kuka kidi kuka binawa yace to ba ruwa a filin gaskiya bai ji wannan jawabi to duk wannan abin da yake saka maka zai barka a gwan eh. to duk al'ummar da kaga ta taɗi wannan alwashi da yayi قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأبوين لهم أجمعين da ba ce zai kayatar to kake yayi kanka duk lokacin da ka san abu ba kyau ka ji abun kana yunkuri wallahi shi yake tallama kuma iya abin da yake so ku rabu shine irin rabuwan da suka yi da adawa ai kun gaida aka rabu irin rabuwan samudawa irin yadda ya ma fir'auna da hama da karuna irin yadda ya ma quraishawa a badar to haka kai ma yake so yi duk wannan abin ne sai maka to ai an zalunce ka an danne muku hakkin kawai ka dauki makami sai ka dauki makami ka je ka fara kan mai ruwa da wani jama'a mun fahimta Allah ya ce fa inna Allah yudillu man yasha'u wa yahdi man yasha'u Allah na tsakar da wanda ya ga dama ya shirya su wanda ya ga dama bisa hikima irin nashi hmm. fala tazhaba nafsuka alayhim hasarat Allah ce karka tafiyar da ranka bisa bakin ciki akan su ma'ana karka halakar da kanka a bakin cikin waɗannan kanta ka yi wa ka yi wa ka kiransu ka kiransu amma ka sa kanka dole sai sun yi imani fal'allaka baqi'un nafsaka ala asarihim illam yu'minu bi hadha al-hadith fal'allaka baqi'un nafsaka Allah ya kunu mu'minan ta kiya wala ta zalale in kai ka wuce ka shiriya ba hannun ka kar ka halakar da kanka to duk yadda ba ka so ayatin da inda ake zai da biya hmm. wani kuma sana'ar su ke garinsu ne garinsu ne shi ne dilan kwaya a garinsu mahaifarsa ne shi ne dilan shigo da wiwi mahaifarsa matasan garinsu ne za su sha ana bukatar mahaifata alkur'ani ana bukatar likitoci ana bukatar masu da'awa ana bukatar injiniyoyi ana bukatar komai shi kuma na shigo da wiwi garin garinsu Allah ya ce inna Allah alimun bima yasnaun Allah masani ne game da abin da duk suke aikata Allah ya ce ina hmm. kuma inna rabbaka labil mirsad Allah ya ce ina jiran kowa Allah ya samu dace amin da masu yin fara sai kuma gobe Allah ya kai mu sai mu zo mu dora subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu